Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-21-16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi tara ga watan Yulin shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. To ƙasar Iraki ta ayyana yin nasara kan ƙungiyar ISIS bayan da sojojinta suka sami nasarar ƙwace birnin Mosul kwata-kwata. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani hari wanda ya sanadin mutuwar sojojin Masar 23 a yankin ruwayen Sinai a wato tun da farko a jiya Asabar. Sannan ƙasar Pakistan wadda a baya abokiyar tafiyar Amurka ce wajen yaƙi da ta'addanci a yanzu Amurka na daɗa nisanta da ita. kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da mummunan ambaliyar ruwa akan hanyar abuja zuwa kaduna a can jihar Legas ma an samu makamanciyar wannan ambaliya inda har gwamnatin jihar ta gargaɗi mutane da su fice daga yankin. Kan hanya gaba ɗaya ruwa ta riga ta ɗauke ba za ka san ina ne magudanin ruwa ina ne kwanta yake ba haka gidajen mutane ko ofisoshi saboda haka abin kwarai akwai da hankali. takaddama da ta kunno kai ta yunkurin kushe hurumin mukaddashin shugaban kasa farfesa yemi oshimbajo da ta jarar rabuwar kawuna a majalisar dattawa magana ya ce babu shugaban gwamnati wannan magana banza ce babu ta babu wani tsari domin akwai mataimakin shugaban kasa wanda shugaban kasa ya hannun ta ragama gwamnati a hannun shi kamin ya bar kasar haka kuma za ku ji cewa an kashe wutar rikicin da ta kunno kai tsakanin magajin garin sokoto da fadin mai alfarma sarkin musulmi za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar amurka na mahmud lalo amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙasar Iraki ta ayyana yin nasara kan ƙungiyar ISIS bayan da sojojinta suka sami nasarar ƙwace birnin Mosul kwata-kwata. Hafsan hafsoshin sojin Iraki, Firayim Minista Haidar Al-Abadi, ya samu isowa cikin birnin Mosul da aka kubutar, kuma ya jinjina ma gwarazan sojojin ƙasar da kuma mutanen ƙasar saboda wannan babbar nasara a cewar wani bayani daga ofishinsa. dama jami'an tsaron iraki sun ce suna sa ran ayyana yin nasara cikin 'yan sa'o'i masu zuwa a birnin mosul wanda zai kawo ƙarshen rabin daular isis da ke iraki har yanzu rukunonin mayakanmu na ci gaba da danawa a cewar rundunar ayyukan soji na haɗin gwiwa a jiya asabar saura kaɗan kawai sojojinmu su isa bakin kogi tun da farko a jiya asabar wani mai magana da yawun hukumar sojin iraki ya faɗa a gidan talabijin cewa fagagen dagar isis na wargajewa a yanzu haka muna hangen 'yar tazara ta ƙarshe kafin a yi nasarar wato ta ƙarshe a cewar mai magana da yawun hukumar soji a birnin bagada zama birgediya janar ɗin sojin amurka robert safe ya gaya ma kafar labarai ta afp cewa iraki na gab da shelar yin nasara jami'an gwamnatin iraki sun sha hasashen yin nasara kan isis cikin makonnin da suka gabata bayan da sojojin gwamnati suka kewaye 'yan isis din a wani karamin yanki na tsohon sashen birnin mosul daura da kan wato kogin tigris to sai dai kuma cikin 'yan makonnin da suka gabata sojojin sun dan jinkirta dannawar da suke yi an kammala babban taron kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a jiya asabar cikin yanayin zanga-zanga musamman ma ta nuna rashin amincewa da salon shugaban amurka donald trump kamar yadda aka tabbatar cikin nasarorin da trump ya yi har da ganawa da shugaban rasha vladimir putin a tsanake da wata 'yar yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya da kuma alkawarin hanzarta kammala yarjejeniyar kasuwanci da burtaniya to amma takardar sanarwar bayan taro ta fito karara ta bayyana sabanin da ke akwai har yanzu tsakanin shugaban na amurka da sauran mambobi 19 na kungiyar ta g20 game da batun sauyin yanayi da kuma yadda suke ganin salon trump na sanya amurka gaba da komai wanda dama ake ganin salo ne na ware kai a sanarwar bayan taron shugabannin sun yanke shawarar yaƙi da manufar ware kai abubuwan da trump zai yi wato na ƙarshe uh, yi na ƙarshe sun hada da jerin tarurruka na bayan fage da shugabannin ƙasashen burtaniya da indonesia da singapore da japan da kuma china Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Masar 23 a yankin ruwayen Sinai tun da farko a ji Asabar. ISIS ta yi wannan ikirarin ne da daren wato shekaran jiya a wani bayanin da ta buga a kafar intanet. Jami'ai a Masar suka ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai hari a wuraren duba ababen hawa a arewacin Sinai da safe. bayanan wato bayan wannan harin wanda ya auku daura da garin rafa da ke kan iyaka wasu 'yan bindiga da dama da idan su rufe sun duro daga cikin wasu motoci suka yi ta harbi kan sojoji inda suka harbi sojoji 60 a cewar jami'an tsaro bayan harin ya ɗallafa ga dukkan alamu 'yan bindigar sun samu kwace makamai da alburusai a wurin duba ababen hawan kafin nan suka arce an kashe wasu daga cikin 'yan bindigar a musayar wutar da aka yi kuma har sun gudu sun bar wasu daga cikin motocinsu ƙasar pakistan wadda abokiyar tafiyar amurka ce wajen yaƙi da ta'addanci a yanzu amurka na nisanta da ita bayan wasu raɗe-raɗin da ke nuna cewa pakistan ɗin mafaka ce ga wasu ƙungiyoyin ta'adda da dama saboda haka pakistan na daɗa karkata zuwa china da rasha manyan abokan amurka ɗin biyu sun yi ta amfani da firgitar pakistan wato firgitar da pakistan ke yi game da indiya da kuma giɓin da amurka ta bari a jagoranci a duniya a yayin da shugaba donald trump ke ci gaba da tsara irin nasa salon shugabancin a wannan yanki mai muhimmanci dangantakar pakistan da hudu daga cikin makwabtanta wato afghanistan da india da iran ta yi tsami kuma a maimakon ta ɗau matakan dakile tsatsauran ra'ayi ga dukkan alamu gwamnatin na biye ma masu tsauran ra'ayin ne da yadda ma take wato yana da wuya ta janye batun nan na wato hukunta waɗanda ake zargin su da saba ma addini ibrahim sai garba kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To Madala kamar yadda aka ji a farkon shirin ruwan sama kamar da aka samu kamar da bakin kwarya a daren jiya akan hanyar Abuja zuwa Kaduna ya yi sanadiyar ambaliyar ruwan da ta kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Domin jin yadda lamarin yake na tattauna da wakilin murya Amurka Abuja Hassan Mai na kaina. To Malam Hassan me ke faruwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna ko na ce a jihar Niger? Wato Malam Sirgiru kamar yadda ka sani akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a bangaren dama yana cikin yankin karamar hukumar tafa ne bangaren hagu kuma yana karamar hukumar suleja to a waɗannan hmm. wurare akwai unguwanni da ake tsira hai daga bangaren tafa da kuma eh, ceceniya da bayan UTC a bangaren karamar hukumar suleja to jiya an samu wani ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya barna kwarai daga san bangaren sulejan mutanen anguwar sun tabbatar wani cewar akwai ma wani magidanci da iyalansa gaba irin ya tafi da su uban da shi kaɗai da ya rage sannan akwai ƙarin wani magidanci da shi kuma ya rike yaransa guda biyu zuwa ya fuka sunsa dole ta yaran suka tafi da kuma wani jaririn da kuma sunansa ba kuma suna ba raɗa mai ba sannan a sun gaya mana cewa akwai wata mata ma da suna kallon ta kan katifa ruwan yana tafiya da ita ita ma ba san halin da ta ciki yanzu to yanzu bangaren hayi kuma ta faɗi hmm. yanzu haka ina nan bangaren hayi wallahi muna ganin motoci ne ga nan a cikin ruwan wasu motoci makurin aerial suka ke kallo hmm. sannan gidaje kuma za ga galibin gidajen kudin an kaɗan daga cikin abin da ya rage na rufin gidajen kake gani suna cikin rotsin dun kuma gidajen ya zuwa yanzu an faɗi adadin mutanen da suka rasa rayukansu E, to ai za a ce kamar har yanzu aikin ceton yana gudana ne ba a kammala ba dan ga motar hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato nema jami'an sun shiga wurin wanda masu ba ba ne lokacin mun yi magana da su ba saboda yanzu ne aikin ceton yake gudana a halin yanzu haka kuma yanzu haka magana da nake da kai akwai ma wasu yara da zo ne tafi da su daga can cikin hayyukin suna nan sun makale a cikin ruwan ina hango wani da ke kokarin ba su agaji amma dai gaskiya kamar shi ma rakan zai da su yanzu haka muna kallon su da can wani yaro karen ya fara riga to ya rike wani bishiya ne a cikin ruwan wanda yana nan dai kurin ina ga shi dai sai da amai da shi kawai gaskiya akwai inda suke kwasan mutanen wannan yanki suna kaiwa ko kuma ya yake faruwa me yake faruwa eh, lokaci kasan wato ruwan ya fi barna a bangaren hayi daga tashin karamar kuma fi kenan mm. lokacin a can ba UTC da kuma niya da ke cikin yankin Suleja na ga motar da an ba da agajin gawan ta shiga da jiniya da sauransu to a lokacin kuma muka samu rahoton cewa wannan bangaren kuma na hayi abin ya fi samari to shi muka bar can din muka yi wannan wurin to can din na ga jami'an ba da agajin gawan su shiga wurin ba har yanzu ba za mu tabbatar da abin da suke a wurin ba amma har yanzu ina haidin inda ruwan kusan gaba ɗaya ma mai anguwar kuma ya ma raba ainihin mutanen anguwar wanda dubban dubata za ce da ainihin kan hanyar abuja ɗin inda nan ne kuma da sun fito sun samu gadar da ta raba e, ainihin anguwar da kuma kan hanya gaskiya ruwan ya mata illa dan ruwan yanzu aka ta kanta ma ruwan yake wucewa. To sai mu ce Allah ya kyauta mun gode kwarai da gaske Malam Hassan Maina kenan. To kamar yadda aka samu ambaliyar ruwan a hanyar Abuja zuwa Kaduna haka ma ruwan sama da aka kwashe kwanaki hudu ana tafka a jihar Legas shi ma haifar da ambaliyar ruwan. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka a Legas baban gida Jibrin. Ko da yake akasar mazauna waɗannan angwanni dai masu hali ne ko hannu da shuni za a iya cewa wasu su tuni suka fice da gidajensu wasu kuma suka kama otel otel gwamnatin jihar lagos ma dai tuni ta yi gargadi cewa mutane su fice daga angwannin da aka iya samun ambaliyan ruwan abinda kuma ke ci gaba da haifar da fargaba a zukatan mazauna irin waɗannan angwanni wasu da ke waɗannan angwanni dai sun bayyana mani halin da ake ciki a yankunan nasu kamar haka. fatan Haji baban gida magana da nake gaya maka ce wanda idan shi ya gani mishi halin da muke ciki a wayannan kwanaki da muka samu ruwan sama kamar jiya da yamma na kama hanya za ni leki watan idan ka ga kan hanyar nan in ba kana da zuciya ba ma na gaske watan ba za ka iya hawan ta ba da mota magana ta gaskiya dan kan hanya gaba ɗaya ruwa ta riga ta ɗauke ba za ka san ina ne magudanun ruwa ina ne kwalta yake ba haka gidajen mutane ko ofisoshi saboda haka abin kwarai akwai ta da hankali ruwa dai ga yana akalla yau da wajen sati biyu kenan ba dare ba ranar ruwa kawai ke dan gaskiya rabon ma da rana wajen kwana hudu kenan ga ruwan nan gaskiya alhamdulillah dai zamu ce tun dai daga dai ubangiji ne titunan da wannan ambaliya ya fi shafa dai a unguwar victoria island sun hada da adeta kumbo a demola inda motocin haya da masu keke na pep ko keke marwa suka dakatar da zirga-zirga zuwa wayannan unguwanni tare kuma da kara farashin kudaden da suke karba ga wayanda suka yi kasadan shiga ruwa wasu dai sun danganta ambaliyar ruwan da ake fuskanta a birnin lagos akan gine-ginen da masu hali da shuni ke a hanyoyin ruwa inda ma wasu ke dora alhakin ambaliya akan wani sabon tsibiri da ake ginawa a tsibirin victoria mai suna eco atlantic city tuni dai rundunar 'yan sandan jihar lagos ta nan kwamishinan 'yan sandan jihar mr fata oyeshayi ta gargaɗi motoci da ke bin hanyoyi zuwa titunan ahmad bello da ke victoria island da su kauracewa wannan yanki dr baban gidan wuce shi kwararre ne akan kimiyyar ma'adanai da kuma yanayi akwai misali kamar abubuwa guda uku wayanda za a iya cewa su ne ke kawo irin wannan ambaliyar ruwa da ake samu na farko dai akwai shi wannan maganar climate change wato yadda eh, yanayin duniya ke canzawa ah, na biyu kuma idan muka duba yadda shi garin lagos yake a ah, za ka ga cewa gari ne wanda yake yawancin wajajen ruwa ne eh, ruwa ne aka sa duwatsu da yashi wato aka yi san filin kenan sannan aka yi gidaje a kan shi sannan na uku kuma um, halin mutane da yadda ake gini ba a barin magudanan ruwa ko kuma in jiha ta yi planning eh, waje aka fitar da magudanan ruwa da yadda filaye suke yadda za a gini sai ka ga mutane suna gini akan yadda ruwa ya wuce yana abubuwa uku su ne ke kawo ambaliyar ruwa da ake samu a coastal areas especially a gari kamar um, lagos a yanda gwamnatoci da sauran masana ke ci gaba da sharhi game da wannan ruwa ne da ake ci gaba da tafkawa a birnin lagos da kewaye bisa ga dukkan alamu talakawa da sauran al'umma sun koma ga allah wajen roƙon allah ya kawo sauki a wannan ruwa baban ya jibrin murai amurka daga lagos a gai da baban gida takaddamar ta kunno kai ta yunkurin dakushe hurumin mukaddashin shugaban ƙasa farfesa yemi osibajo ya jara rabuwar kawuna a majalisar dattawa ga wakilin murya amurka abuja madina rauda da ƙarin bayani a wani zama da majalisar ta yi da hakan ya fito fili karara sanata ahmed sani yarima ya ce miko wannan suna da profesa yemi oshibajo ya yi ya ƙara tabbatar da cewa lalle majalisar tana da cikakken iko kenan wannan al'amari kuma ya harzuka sanata yan yinayen a baribe da ya nemi ya nuna cewa shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki tamkar shine ma ya kamaci ya tafiyar da harkokin kasar kasancewar profesa oshibajo ya tafi addis ababa wajen taron shugabannin kasashen afirka yunkurin yan yinaya a baribe ya sa sanata kabiru garba marafan gusau ya soki wannan matsayar inda yake ganin hakan ya zama cin fuska na kawo oda ta hamsin da uku kashi na hudu wanda ta ce sanata baya da dama idan ya zo yana magana ya bullo da wani abu wanda bai shafi abin da ake magana shi ba a wannan lokacin so na gaya ma a bari da wannan magana da ya kawo ba ta da alaka da abin da ake tattaunawa yanzu magana ya ce babu shugaban gwamnati wannan magana banza ce babu ta babu wani tsari domin akwai mataimakin shugaban kasa wanda shugaban kasa ya hannun ta ragama gwamnati a hannun shi kamin ya bar ƙasar nan ya kamata ne a jinjinawa shugaban ƙasa muhammadu buhari a duk lokacin da zai yi tafiya sai ya miƙa ragama gwamnati a hannun mataimakin shi ka hanyar bar ƙasa so wani ya tashi ya miƙe tsaye ya ce wai yau wai duk abubuwan da suke faruwa a najeriya don babu shugabanci ne a ƙasa wannan cin mutunci ne gare mu 'yan majalisa ga mutanen najeriya ga baki daya don haka ina kira ga abaribe da ya jaya wannan magana domin idan babu shugaban ƙasa akwai mataimakinsa in babu shi akwai na uku Eh, shugaban majalisa in babu shi ma akwai CJN duka tsarin mulki ya ba da tsarin da yanda za a idan ba wani ko kaza ta faru da kaza ta faru wannan shine abin da aka faɗa akan haka na tuntuɓi kwararre kuma masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo Ibrahim Faskari domin jin abin da zai faɗi a game da wannan batu wannan magana duka asalin ta sashe na 144 ne na tsarin mulkin Najeriya inda ya bayanin cewa akwai hanyoyi daban-daban da za a iya sa shi wanda yake mataimakin shugaban kasa wato ya rike kujera a matsayin mukaddashin shugaban kasa idan aka samu shugaban kasa bena daya daga cikin su wanda aka yi amfani da shi Osun Banje ya zo shine ta inda shugaban kasa ya rubuta wasiƙa da hannun shi cewa wannan ya rike mani kujerata har kamin lokacin da zan samu lafiya in dawo in kuma yi bayanin ganin cewa na dawo akan ta. to a matsayin shi na mataimakin shugaban kasa a matsayin shi na mataimakin shugaban kasa to sannan sashe na 146 na tsarin mulki kuma sai ya bayanin to idan shi ma kanshi mataimakin shugaban kasa irin wannan ta faru da shi fa to a nan wurin shine aka yi bayanin eh, lokutan da za a iya cewa bari a ɗauki wani mataki wanda idan wannan ta faru to abin da za a yi a nan wurin shine za a rubuta ma eh, majalisar ƙasa ita ce za ta yi bayanin cewa to wannan wannan hali da ake ciki ga abin da ake ciki sai a rubuta ma shi shugaban majalisar dokoki cewa ga halin da ake ciki shugaban majalisar dokoki zai kafa kwamiti kwamitin nan su je su tantance su tabbatar da cewa eh abubuwan nan sun faru sannan idan sun tabbatar da haka shi shugaban majalisa ya sa hannu mai shugaban kakakin majalisa shi kuma ya sa hannu idan suka sa hannu majalisar dattawa da majalisar wakilai to sai a je a buga abin da ake kira gazet wato doka ta gwamnati idan aka buga gazet. aka fito da ita a fili to daga nan shine shi wanda yake shugaban majalisar dattawa yake da hurumi na ya rike kujera ta wata uku a lokacin da yake zai iya shirya zaɓe na a cike gurbin da zai iya gama wannan lokaci da ya rage ma wanda yake a kujera wato shi shugaban ƙasa. A yanzu dai wannan dalili da ya kawo cece kuce akan tantance Lanre Gbajabiya Mila an jinginar da shi sai nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da madina yanzu kuma sai mu leƙa sakkwatan shehu inda aka kawo ƙarshen wutar rikicin da ta kunno kai tsakanin magajin garin sakkwata da fadan mai alfarma sarkin musulmi murtala faruk sanyina na ɗauke da ƙarin bayani tun somawar yada rahotanni akan cece kucen da ya kunno kai a fadar mai alfarma sarkin musulmi sarkin gwandu alhaji muhammadu ilyasu bashar wanda shi ma babban makusanci ne na daular ta usmaniya yake kai komo domin kashe wutar rikicin tsakanin magajin garin sokoto da fadar ta mai alfarma sarkin musulmi wacce ake ganin ta bulla sanadiyar kudurin majalisar na baiwa tsohon ministan matasa da wasanni sarautar marafan sokoto lamarin da ya sa magajin ya ajiye rawaninsa to sai dai lamarin ya yi kamari ta yadda wani kakarfan kwamitin sulhu na sarakunan gargajiya suka shigo domin kai karshen cece ku can kwamitin ya kunshi mai martaba sarkin kano da sarkin sudan na kwantagora da ya tsunufe da kuma shi mai girma sarkin gwandu waɗanda tun jiya asabar suke a sokoto domin sasanta lamarin duk da yake sun gudanar da tarukan su a sirrance ba tare da bayyana wa 'yan jarida lamarin da ya wakana ba rahotanni sun tabbatar da cewa an sami cimma daidaito tare da sasanta al'amarin kuma tuni da magajin garin na sokoto alhaji hassan ahmad dan baba ya janye murabus ɗin da ya yi daga mukaminsa hakan ko ya sosa wa jama'a da dama inda yake masu kaikayi. sana abokan lemi so kamata ya su zauna su yi shawara tsakanin su harka ta ta girma a ƙarshen girma da mutunci. Zuna Alhaji Muhammadu Sani Tsafanaɗe. Fatan mu zuwa gare su shine da zaman lafiya sannan muna so su zama masu waɗanda za mu koyi da su da duka al'amura waɗanda sun kata su. abin da muke riko gare su sa hankuri a al'amuransu kuma su tsaya su sulhanta junansu wa junansu ba su zo suna fallasa yan uwansu da junansu ba wanda ya mu gare mu ba abin farin ciki bane saboda kowane na yana so ya koyi da shugaban shi sunana abubakar felele hakika ni na ji ciwon haka wanga al'amari da ya samu gare su amma ina ba da shawara su taru su haɗa kansu don su ɗinke barakar da a cikin gidansu don su samu zama lafiya alamu dai sun tabbatar da cewa an sami sasantawar domin ko magajin garin na sokoto ya halarci wasu manyan taruka biyu tare da mai alfarma sarkin musulmi a yau lahadi kuma a cikin fitarsa ta sarautar magajin gari sarauta mai daraja ta uku a tsarin masarautar bayan sarkin musulmi da waziri murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyu na safe ga shirin mu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar amurka A cikin shirin namu na wannan mako za ku cewa Amurkawa sun yi bikin tunawa da zagayewar ranar da ƙasa ta sami 'yancin kai a karo na 241. Sannan za ku ji cewa a daren jajiberin waɗannan shagulgula ne Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar wani gwajin makami mai linzami mai tafiyar dogon zango wanda ka iya kaiwa daga wata nahiya zuwa wata. Za ku ji ƙurar da wannan gwaji ya tayar. sunana mahmud lalo kuna tare ne da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a tsakiyar makon nan ne dai amurkawa suka koma bakin aiki kwana guda bayan da aka gudanar da bukukuwan murnar zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai daga birtaniya ɗaruruwan amurkawa ne suka fito kan titunan washington dc babban birnin ƙasar domin kallon yadda 'yan sanda da sojoji suka gudanar da faretin karrama wannan rana shi dai shugaba donald trump na amurka da uwar gidansa melania sun gudanar da bikin wannan rana ne ta hanyar hada wata 'yar kware-kware liyafa ga iyalan sojojin kasar a farfajiyar fadar white house kowannen ku a nan yana wani matsayi ne na musamman wanda ke nuna kishin ƙasa da jajircewa da al'umma ƙasar nan ke sha'awa yayin kuma da hakan ke tsoratar da abokan gabarmu a daidai wannan lokaci 'yan uwanku maza da mata suna can a filin daga sassa daban-daban na duniya suna yakar abokan gabarmu tare da kare ƙasarmu saboda haka muna miƙa mu a gare su tare da yi musu addu'a da kuma jinjina musu saboda sadaukar da kai da suka yi Birane da dama a Amurkan sun gudanar da shagulgular na ranar 4 ga watan Yuli ne da al'adar nan ta wasan wuta da ake yi da daddare, kamar wasan wutan nan da aka saba yi a gabar wani rafi da ke birnin New York. a dai ranar 4 ga watan yulin shekarar 1776 wasu 'yan tawaye da suka fito daga wasu sassan amurka sha uku suka yi wa turawan mulkin mallakan birtaniya bore suka kuma ayyana yankin a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta an dai kwashe wani tsawon lokaci ana wannan bore inda da karshe amurka da birtaniya suka rattaba hannu a wani shiri da ake kira yarjejeniyar paris lamarin da a hukumance ya 'yantar da amurka daga mulkin mallakan turawan birtaniya to a ranar jajiberin da za a fara shagulgulan murnar zagayowar wannan bikin samun yancin kai a amurkan aka wayi gari da gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar yi wanda ke tafiyar dogon zango da ka iya kaiwa daga wata nahiya zuwa wata wani batu da har yanzu ake tantama a kai shine ko wannan gwajin makami na nufin ƙasar ta koriya ta arewa ta kera makamin da zai iya kaiwa ga amurka inda wasu ke faɗin cewa kuma menene dai akwai alamun da ke nuna cewa ƙasar ta kai wani muhimmin mataki na mallakar makamin nukiliyan to tuni dai wannan lamari ya janyo martani daga wasu shugabannin ƙasashen duniya inda china da rasha suka nuna aniyarsu ta ci gaba da ƙara ƙaimin himmarsu wajen shiga tsakani domin fuskantar wannan barazana da koriya ta arewa ke nunawa Mun amince mu ƙara ƙarfin haɗin kanmu wajen neman maslaha kan wannan batu na Koriya. ta hanyar da rasha ta ɗauka na bin wasu matakai tare da yunkurin da china ke yi na dakatar da shirin na korea ta arewa da kuma kira ga amurka da koriya ta kudu da su masu dakatar da atisiyan soji na haɗin gwiwar da suke yi in ji shugaban rasha vladimir putin joint military exercises koriya ta arewa dai ta yi ikirarin cewa wannan makamin da ta gwada makami ne da za ta iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata makamin dai ya fada ne a yankin tekun japan kuma har yanzu babu wanda ya iya tantance karfinsa wannan gwaji shine na goma sha da kasar ta kore ta arewa ta yi cikin wannan shekara kaɗai lamarin da ya jefa fargabar cewa akwai yiwuwar kasar wacce aka maida ita saniyar ware na gab da mallaka makamin da ka iya faɗowa nan amurka a daren ranar litinin ne shugaba donald trump ya shiga shafinsa na twitter ya bayyana cewa kore ta arewa ta sake wani gwajin makami mai linzami shin wannan mutumin yana da wani abu mafi mahimmanci da zai yi da rayuwarsa kuwa wato trump yana nufin shugaban koriya ta arewa kim jong un kenan yayin da yake karbar bakuncin shugaban koriya ta kudu moon jae-in shugaba trump ya faɗa cewa koriya ta arewa ta fa kai amurka makura lokacin nuna haƙuri akan gwamnatin koriya ta arewa ya wuce shekaru da dama ana abu ɗaya amma abin ya ci tura gaskiyar magana haƙurinmu ya ƙare that patience is over. Babu dai wanda ya san kowane irin mataki shugaba Trump ke shirin ɗauka, amma a 'yan watannin da suka gabata ya gayyaci ɗaukacin 'yan majalisar dattawan Amurka domin tattaunawa kan yadda za a shawo kan wannan matsala ta Koriya ta Arewa, inda suka ba shawara da ƙara ƙaƙabawa ƙasar takunkumi. masu mu da kuma ka nemi muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin arash araba sadi da richard green da suka hada ainihin wannan rahoto ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a gai da mahmud yanzu kuma ga ibrahim ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. a takaice kasar Iraki ta ayyana yin nasara kan kungiyar ISIS bayan da sojojinta suka sami nasarar kwace birnin Mosul kwata-kwata daga hannun kungiyar ta ISIS. Hafsan hafsoshin sojin Iraki ɗin Firaminista Haidar Al-Abadi ya samu isowa cikin birnin Mosul da aka kubutar. kuma ya jinjina ma gwarazan sojojin ƙasar da kuma mutanen ƙasar saboda wannan babbar nasara a cewar wani bayanin da ya fito daga ofishin shugaban wato firaministan ƙasar ƙungiyar isis ta yi ikirarin ita ta kai hari kan wato wajen duba ababen hawa na sojojin ƙasar masar inda a kashe sojoji 23 a yankin ruwayen sinai tun da farko a ji asabar dubban sojoji sun shiga yin sintiri a sashen india na yankin kashmir a ji asabar to madalla da takaitattun labaran maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe wugan najeriya da nijar wato karfe biyar a wugan ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero diodone wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau al santos Nisar fili hashin gumil ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.